وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا kuma mun yi imani lalle shi ubangijinmu ya girmama bai riƙi mata ko wani ɗa ba kamar yadda mashirkai suke faɗa